murya Amurka a Washington DC. Jama'a ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Maryam Dauda. gobe shiri ne da ke tattaunawa a kan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa. Kama daga zamantakewa, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban. A yau Alhamis, shirin namu zai leƙa ƙasar Kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sadu. yanzu ni zan koma gefe guda in ba maimunatu dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe. sauraron mu kanmu da warhaka fatan kowannen ku na cikin koshin lafiya yau dai batun da zamu tattauna a shirin yau da gobe batu ne mai muhimmanci badala a makarantun boko musamman a makarantar sakandare na manyan birane na birnin duwala wanda ya kai ga tada hankalin al'umma matuka saboda wannan badala ya kai ga yara suna badala kuma suna yayaɗawa a social media ko ce a shafukan sada zumunta a yau dai na gayyaci malam muhammad muntari malamin makaranta ne a jami'a na birnin baminda kuma zan tattauna da wani ɗalibi wanda shi kuma zai gabatar da kansa insha Allahu rabbi sa'annan kuma ina tare da wata uwa wacce ita ma za ta bada tata gudunmawar cikin wannan shiri saboda mafi akasarin matsaloli ana dangantawa ne da rashin kyakkyawar tarbiyya da iyaye ke badawa wanda yake kai ga har ake samun gurbatattun ɗalibai a makarantu da yake sa suke lalata tafiyar wasu ɗaliban. Ku biyo mu sau da ƙafa dai ku ji yadda ainihi tattaunawar mu za ta kasance da wa'annan baƙin namu. Sa'annan kuma za ku ji abin da za mu sanya a cikin tukunyanmu a halin yanzu tare da hajiya zainabu to ma sauraronmu kamar yadda dai na yi shimfiɗa a karo na farko dai za mu fara tattauna da wannan manyan baƙi game da ainihin matsaloli da ake fuskanta a makarantunmu ko kuma na ce ƙalubale da ake fuskanta a makarantunmu game da yanayi da yara suke tafiyar da rayuwarsu a nan ƙasar kamaru malamin tare barka da yau fatan dai kana cikin ƙoshin lafiya kuma ka ji dai yadda ne shimfiɗa game da wannan matsaloli da ke addabar makarantun mu baki ɗaya kasancewar ka malami yaya kake eh, ganin wannan lamarin da kowa da kowa dai ya ta mai da hankali wannan bidiyon batsa da yaran nan suka ɗaliban suka tuttura a shafukan sada zumunta abubuwa suna nan wa'anda shi yake kawo wayannan abubuwa da muke gani a wajen yaran mu na badala na faɗace-faɗace da sauransu farkon abin shine daga wajen tarbiyyar iyaye na biyu kuma yana zuwa daga muhalli wajen da suke zama na uku kuma akan iya samun shi ne daga abokantaka abokanayen da suke yawo da su da irin wuraren da suke shiga to eh, da kuma shaye-shayen kwaya da sauransu wannan ana kiran shi a turance teratogens to na farko kamar da na ce tarbiyya idan muka yi la'akari muka gani a wajen tarbiyyan yara akwai tarbiyya tarbiyya waɗanda muka sani wanda idan iyaye ba su bi ta wa'annan hanyar yin wannan tarbiyyar ba za a samu yara sun zama tababbu lalatattu wanda duk abin da suka ga dama suke yi a makarantu tarbiyyar nan yana zuwa ga yadda suke girmama manya wanda suke gaba da su da kuma yadda suke girmama malamansu da 'yan uwansu da kuma yanayi yadda suke wa mutum magana domin wannan yanayi yadda ake magana akwai kalamomi wa'anda wayannan yara suke fitarwa wanda ba ko ina suke samo shi ba sai daga gidajensu wajen da aka yi musu tarbiyya a turance muna da tarbiyya suna nan daban-daban wanda ake kira kamar laissez democratic autocratic authoritarian wayannan irin tarbiyoyin akwai wanda baba ne shi yana riƙe gidan shi da hannun karfe za mu ce wato da iyalansa da yaransa bai sakaci a kai komai nashi iko na doka ne kaza ne kaza za yi kaza za yi irin wannan tarbiyyan wani lokaci yana da amfani wani lokaci bai da amfani wani tarbiyyan kuma shine kowa yi abin da ya ga dama to irin gidaje wanda ake barin yara su yi abin da suka ga dama a lokacin da suka dama yadda suka ga dama to dole ne za su ɗauki wannan su tuna idan sun shigo makarantu hakan nan nema a cikin makaranta haka za su dinga tun da a gidansu ana barin su suna aikata irin haka to wannan ta gefen tarbiyya kenan tarbiyya kuma yana shiga har ta wajen da ake sanar da su abin da ya kamata da wanda bai kamata ba wato addinance za mu iya ce abu mai kyau da abu mara kyau yanzu kamar misali kwanakin baya an samu a makarantu sakandare wanda aka ji aka tadda yara suna baɗala kuma har aka yayaɗa wa'annan bidiyo a shafukan sada zumunta da sauransu to a wannan lokacin ɗin an danganta wannan laifin ga malamai saboda ainihi duk malami da ya san cewa yaro zai zo makaranta karfe kaza yaro na nan a makaranta har izuwa lokaci kaza ya kamata a ce ba mamaki a wannan lokacin idan baka ga yaro ba za ka iya ka kira iyaye ko kuma kana zuwa ka je ka yi bayani a wato babban ofishi na, na makaranta amma sai aka ga cewa yara sun kwashe watanni sun ba sa zuwa makaranta suna da inda suke haduwa suke badalansu amma ba a samu wato malami ɗaya daga ciki wanda ya fito ya kira iyaye ya sanar da iyaye game da wannan matsalar rashin zuwan yara makaranta ba da kuma ainihi ko kuma makarantan bata kira iyaye ta sanar da su rashin zuwan yara makaranta ba to a wannan lokacin din mai ya kamata ainihi wato malamai su yi domin a wannan lokacin iyaye sun miƙa laifi ga malamai da sunan cewa idan ba sa gida idan suna makaranta to kula da kuma tarbiyya a hannun malamai suke to yaya aka yi har yara suka kwashe watanni suna wannan badala sanda ya fito a shafukan sada zumunta da duniya ta sani sa'an nan yanzu kuma ake maganar batun maganar zancen taɓarɓarewar tarbiyya a farkon abin da za ki sani shine a makaranta malami yaro na shiga hannun shi a lokacin da ya shiga cikin makaranta domin malami ba zai tafi gida ya je ɗauko yaro ya rako shi har makaranta saboda ya san abin da yake ba malami a makaranta yake jiran yaro idan yaro kuma ya zo makaranta ko bai zo ba akwai rijista akwai littafi wanda a ciki ake rubuta yaro ya zo ko bai zo ba akwai lokacin da ake zaunawa a kirga a gani so nawa ne yaro bai zo ba akwai wani kwamiti da ake kira disciplinary committee wanda za a gayyaci yaron saboda zai faɗa akasarin waɗannan yaran idan an gayyace su ma wani lokaci an gayyata da iyayensu suna zuwa mana da iyaye na karya wanda ba za ka iya ganewa da wuri ba ko wajejen lambar waya idan kika ce za a kira ta lamba waya akasari yaran ake turowa su zo su nemi admission a makarantu lambobin su suke rubuta na waya in ka kira hannun yake komawa ba hannun iyaye ba iyaye sun bar yaran a hannun malamai kurum su kansu so nawa suke zuwa makaranta saboda su bincike ko yaron su na zuwa ko bai zuwa ba su zuwa abin da za ku gane shine shi malamin makaranta bai da kuma wannan iko da zai dinga binciken yara dubu ko dubu biyu suke na cikin makaranta kowane guda ɗaya bai zo ba zai kira iyayen ya ce kirawa ne kirawa ne ba zai iya ba sai dai a rubuta takarda idan uba ko uwa ta tuna cewa yaron ta ko yana zuwa ko bai zuwa za su zo su yi bincike yanzu a halin da ake ciki badala ya yawaita a makarantunmu wasu matakai ne yanzu malaman makarantu ko kuma na ce manyan jagororin makarantu suka ɗauka wajen ainihi kyautata wannan lamarin ɗin domin kar abin ya ci gaba kamar yadda na faɗa gabacin ya kamata iyaye su dinga duba jakar yaran su idan sun fito daga gida domin wani lokaci a ciki suna saka kwayoyi wanda suke amfani da shi wanda yake gurbatar da tunaninsu da hankalinsu ya kamata iyaye da malamai su sani wa'yansu irin abokanai yaran su suke yawo da su wa'yansu irin kungiya gurub-gurub suke shiga saboda magance wannan na uku kuma ya kamaci iyaye su dinga zuwa makarantu bincika ko yaran su na makaranta ko ba su makaranta ta hannun malamai kuma ya kamata su dinga la'akari da irin rigunan da yara suke shige irin shige da suke saboda su zo makaranta ya'ya mata ne ko ya'ya mazan ne a duba irin shigen da suke kafin su zo makaranta saboda zamanto uh, suna shige wanda ya kamata na kamala ba shige na batsa na tsiya na komai ba to duka irin wayan abubuwan shi ke jawowa sannan kuma ya kamata iyaye su san lokacin da yara suke shiga makaranta da lokacin da suke tashi su san kuwa mintoci nawa ne zai dauka daga makaranta zuwa gida saboda idan yaro ya dawo wani irin lokaci za su iya shina cewa ya shiga wani guri ne daban ko kuma ta shiga wani wuri daban kuma kamar da na ce eh, iyaye su dinga ziyartar makarantu ba tare da sun gawa yaran su ranar da za su zo ba za su iya zuwa wannan satin ranar talata su bari ko ba bayan sati biyu su zo ranar litinin ko kuma ranar juma'a ko kuma ranar alhamis ba za su zo da safe ba za su iya zuwa ko da rana kamar karfe goma ko goma sha ɗaya su bincika su gani. Malam barka da zuwa kana iya ka gabatar da kanka da kuma sunanka sunan jami'an da kake karatu. Alaikum salam rahmatullahi wa sunana Baba sadu Ibrahim ne eh, dan makaranta ne a kasan Kamaru nake shashin bonaberi suna makaranta na aec aqua institute university de la côte kuma shashin da nake a skulu course inda nake a skulu shine banking and finance eh matsalolin da aka ake fuskanta ke na makarantar ne yanzu secondary kamar university eh, na je na je na gani a news abin da ya faru wannan ba su sukulu ba ne shaidai abokanin da su yaran matan inda yara mazan da suke samu kama abokanai da kuma abin da su sha meje ke nuna musu ba wai idan da suka ce wai sukulu za su yi sukulu amma sun ci za su bi wani hanya daban da ga ya fi musu ya fi su kulo shi sa su suka bi wannan hanya Uh, sanin cewa uwa ita ce makaranta kuma yanayi da take daukan ɗawainiyan yara har su kai inda suke da kuma mafi akasari ita ce take ba da tarbiyya mafi, mafi yawa saboda shi mahaifi baya nan ya fita nema amma ita uwa ita ce take tare da yaran to a yanzu a tafiyar da ake sai ana gani kamar cewa iyaye mata suna sakaci da tarbiyyar yara shin mai zaka iya ka faɗa game da hakan saboda kamar yadda ake faɗan cewa duk abin da yaro ya yi wato kamar yanayi ne na tarbiyya da ita mahaifiyar take yi mai Ah, saboda yake zuwa yin ire-iren wa'annan abubuwan kuma a makaranta da sauransu shin za ka amince da wannan zargi da ake wa iyaye mata? zan yadda da zargin da ake wa iyaye mata ba sallah domin su ma suna yin nasu kokarin ba su tarbiyyar gida da yadda za su rayu da mutane a waje amma abin da zan iya faɗa yadda za su yi su kula da yaran suna magana makaranta don yaro ya dawo daga makaranta su rika tambaya me ya faru a sukuru me ya yi dami yaro domin su san abin da yaro yake fuskanta a makaranta domin idan ba su tambaya ba yaro kullum da ya zo ba zai nemi ya gaya wa iyaye ba saboda domin iyaye ba su tambaya amma idan har iyaye suna tambaya yaro zai rika bude kansa yana gaya wa iyayensa abin da yake damunsa bangaren eh, eh, makaranta da bangaren rayuwa kuma kuma a wannan lokacin ita uwa za ta iya tana faɗan nata eh, experiment in ita da ta samu tana yarinya ko kuma abin da ta nata experience ɗin kuma da ta samu a makaranta shine nawa magana zan iya ba yanzu a matsayinka na ɗalibi wata shawara ne za ka iya ka ba da wa ɗalibai maza da mata shawaran da zan iya ba wa ɗalibai shine su mai da hankali a makaranta abin da ya kawo su su yi su tashi a kai na ɗan lokaci guda na ɗan lokaci ne idan shekara uku ne za su yi shekara uku idan biyar ne za su yi biyar kuma idan suka gama za su samu yin abin da duk za su yi a wannan lokacin suna da duk libacin su amma a yanzu su yi concentrate a a magana su kada a ruɗe su da waɗansu abubuwan duniya su kauce wa maganan su kulo. Hajiya Maimuna Abdullahi barka da zuwa fatan kina nan cikin ƙoshin lafiya. A yar jarida amma yau dai za mu yi magana da ke a matsayin uwa. Saboda ainihi kamar yadda kika ji shimfiɗar da na yi baɗala ya yawaita a wato makarantun boko wanda ya kai ga wa'annan yaran sun yi baɗala har suka yayada a shafukan sada zumunta mun san ke kin ga wannan bidiyon din me za ki iya faɗa a kai wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barkatuhu hajiya maimunatu sadu na gode da gayyata ta a cikin wannan batu mai matukar mahimmanci wannan ni abin da zan fara faɗa akan wannan batun shine laifi zan fara ba ma iyaye mu mata musamman domin za ki ga cewa tarbiyya aka ce uwa ce aka ce idan ka auro mace ta gari to za ka haifi 'ya'ya na gari kon da yake hausawa na cewa ka haifi ɗa baka haifi halinsa ba amma a wasu lokutan da dama mu muke bata 'ya'yanmu ba mu san cewa bata su muke yi ba yarinya ce za ki ga shekaru goma sha biyu za ɗauki waya ke uwa za ki ɗauki waya ki bata shekara goma sha biyar tana hira ma ba za ki duba ki ga menene a cikin wannan me take yi a cikin wayanta ba kuma ke kika saya da kuɗin ki kika bata wannan yana nunin kenan wato ke kika sayi ta yi abin da ta ga dama da shi to kin ga hakan bai dace ba shi sa na fara ba ma iyaye mata na biyun kuma za ki ga cewa idan ta kai ta kai ta kawo irin shekaru goma sha bakwai sha takwas tana jinta a matsayin inda take nan ta girma za ta iya maran kowane irin waya a hannunta za ta rike to a wannan lokacin ke uwa baki da accent shiga wannan wayan tata ki ga me take yi ba za mu ce 'ya'yanmu sun tafi makaranta za mu ɗora wa malaman makarantu ba kaɗai a'a dole su a makaranta suna yi mu ma za mu yi a gida idan suka dawo to idan kika bari za ki ga cewa ba yadda za a yi yarki ko ɗanki ya yi tarbiyya ya samu tarbiyya mai kyau to shi yasa na ba mai wannan laifi ba zan ba wa malaman makaranta ba domin suna iya ƙoƙarinsu na ganin cewa 'ya'yanmu sun samu ilimi 'ya'yanmu sun zama 'ya'ya na gari da sauransu domin yawancin lokuta da su suke zama to amma idan sun dawo gida me ya kamata mu mu yi dole ne za mu binciki eh, eh, jakunkunansu na makaranta ba tare da sun sani ba fa za mu binciki waɗannan jakukunan ba za mu bincika idan waya ce za mu binciki wayannan mu duba mu gani domin idan ta san cewa tana abubuwa ta ko kuma ta san cewa uwarta za ta binciki wayarta ko kuma jakarta wallahi wasu abubuwan ba za ta iya ta yi a cikin wayanta ba ko kuma ta iya hatta wallafa ta san ko kuma idan uwarta ta gani ko mahaifinta ya gani zai bata rai zai bata mata rai to kin ga shi yasa ni nake ce a wannan lokacin gaskiya mu muke bata sai mu ga cewa ai so ne duk abin da ɗanmu yake so dole mu so ba dole ba ne akwai wasu abubuwan ɗin da ba za a iya ba yanzu ni hakan na da ya mai shekara goma sha takwas ba ta da waya ba ta da waya a koda yaushe kuma bincikan ɗakin lungu ɗakin su mutu nake yi ina bincikan jakanta ko da na ta da kuɗi zan tambaye ta ta ina wannan kuɗin ya shigo to ita a yanzu tana ganin kamar ba a so kuma ba hakan ba ne duk yana daga cikin su wannan dan misali na ɗauka akan akan wannan abin da ya addabe mu gaskiya ba kam sai a hankali an samu wasu iyayen da suke nuna ƙin amincewansu da zargi da ake yi a gare su saboda suka ce su suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen ainihi ba da tarbiyya suna danganta wani lokacin abin da yanayin muhalli da ko kuma wasu ƙawaye da yaransu ko abokanai da suke samu a makaranta me za ki iya cewa game da hakan eto eh ai dole su ki amincewa kin san idan an kama ka da abu ko da barawo ne gashi gashi amma zai ce a'a ba haka ba ne shi yasa dole za su ɗora wannan laifin akan maluman makaranta da kuma eh, eh, kawaye da abokanai to kamar da na yi magana na ce idan har kina saka idanu a kan 'ya'yanki wani abin zai iya zo miki da sauƙi za su yi amma ba za a taɓa wallafa ko kuma duniya ba za su taɓa gani ba kin fahimci magana na ba za a taɓa ganiya ba domin me sa ana yi suna yi da tsoro suna yi da tsoro to amma idan an riga an sake musu ba a lura da su za su ce a ah, hap ai ko da ma iyaye sun gane me za su yi mini ba abin da za su yi ko kuma za su yi fada ne kawai hakan nan na dan wani lokaci ya wuce to kin ga shi yasa nake ce miki ni kan iyaye nake dora wa wannan laifin domin zaki ga mu a yau ba sa tsoron maluma makarantansu zaki ga cewa ɗalibi ne zai daki malamin makaranta domin wasu lokutan kuma zaki ga zan iya ce miki na eh, eh, eh, laifin malaman makarantu ne domin zaki ga wani malamin makarantar shi yake bata yarinya ya ce da ita yana sunta. ta to kin ga wannan kuma daban amma idan kina jan yarki a jiki kina faɗa mata maganganu idan wani malami ya zo ya ce miki kaza ki ce mishi ke ba abin da ya kai ki bane makaranta ne ya kai ki neman ilimi ne ya kai ki makaranta to ina ganin shi a samu dacewa a samu tarbiyya mai kyau yanzu shin ke kina gani cewa a wannan tafiyar ana iya a samu mafita kuma idan haka ne ta wasu hanyoyi ne za a iya abi domin a samu wato mafita dangane da ainihi badala da ya yawaita a makarantun a nan kasar kamaru eh to a gaskiya abu ne mai kamar wuya domin mai sa aka ce itace tun tana danye ake tankwarawa to yanzu komai ya riga ya bushe kin ga abu ne mai kamar wuya amma idan har aka dage kuma za a iya a yi nasara a kai ta yaya musamman kamar wayoyin yanzu ya kamata a hana yara rike su to kin ga abu ne da nake ce zai iya yi wuya idan aka yi hakan nan da sa ido a ko da yaushe ana iya samun a yi nasara a kai To masu sauraron mu za mu je hutun ɗan takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu ɗora a inda muka tsaya. sauraron mu yau dai za mu je a kwalamar mu na mako. A yau dai Hajiya Zainabu za ta yi mana kayan kwalama ne wanda za ta yi mana dambun nono. To, ku biyo mu sau da kafa ku ji da dai Hajiya Zainabu za ta yi wannan dambun nonon ɗin. Salamu alaikum, Malama Maimunatu, yana kawo kudin abin kwaɗayi-kwaɗayi ne ba abu mai yawa ba ne dai abin da zan gaya muku zan gaya muku duk ingredient da zan yi aiki da shi mm, shi na ake kira inda ake furan nono ga shi na ajiye gari na gari da aka aikace shi ga nono mai gari ga nono mai ruwa mai zaƙin nan nono mai zaƙi da ke fita a cikin gongon yanzu na samu duka kayayyaki na da abin kanshin da ake sassakawa a ciki na a aji su ga su nan yan shi nemi tukunyen soya kwai in kunna wuta na in zuba gari dan soya garin din bayan na soya dan soyu shin ɗauki nono mai gari madara mai gari in shin zuba in juya in juya in juya wutan din in juya ya haɗa kanshi sosai yanshin ɗakin shi nono mai ruwa mai zaƙin nan yanshin zuba a ciki ina zuba na juya ina zuba na juya ina zuba na juyawa zai dunkule haɗa kan shi sosan zan juya in ga har komai a jikin tukunya ya dunkule shi da kyau in cire in saka a gefe bayan na saka a gefe she murmura shi murmura shi murmura shi ina yankan na murmura na yankan na murmura dan daidai daidai daidai hakan nan bayan na gama na murmura yin eh, shin ɗauki tukunya na da ruwa shin zuban sa a wuta bayan ya tafasa kwando irin kwandon karfin nan eh, shin saka a cikin tukunya bayan na gama murmura shin zuba a ciki na zuba a ciki shin rufe ya nuna sosai yanzu shin sauke bayan wannan amince da kayan kanshin na ana zuba kayan kanshi a ciki wajen hada wajen haɗi na ake zuba duka kayan kanshin nan akwai kayan kanshi iri-iri za ka zaɓi kanshin da kake so yanzu shi ka zuba duka dai akwai na ana akwai na abarba duka dai kayan kanshin nan bayan ya dafu yanzu shi a cire shi ne furen nono ina kawo wa yan uwana mu duka dai mu karu a kai salamu alaikum wa rahmatullahi wa to kun ji dai yadda ainihi eh, hiran ta kasance tare da wannan bakin nawa to masu sauraron mu a nan dai za mu naɗe taburmar wannan shiri sai wani mako kuma idan allah mai kowa mai kuma ya so za mu zo muku da sabon maudu'i assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu To masu sauraro a nan za mu dasa aya a mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ta Sadu da wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni Julie Leathers Gresham. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Amurka yau ta